لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون da ba za su bayar da gaskiya ba kuma da sun ce kawai dai an yi mana rufa ido ne wannan abin da muke gani tasiri ne na tsafi mu dai an yi mana tsafi ne